Kisa ba halina ba ne, shirin shaiɗan ne ya sa na kashe uwa tare da ‘yarta, ku hukunta shi. Haka zalika a bincike sa duk wani wanda ya taimaka mai a cikin wannan al'amarin a kama sa. Alhamdulillah, an yi nasarar kama wani ƙasar gumin makashi wanda a cikin kalamansa na farko ya ce, Don Allah ku yi haƙuri ku kyale ni, kisa ba halina ba ne. haka zalika ban kashe uwa da ‘yarta ba da nufi ma'ana ba na kashe su ba ne don na zo kashe su mahaifiyar ta ce ta zage ni ta ce min banza mai gadi wanda ya kasance ci ma zaune bayan na koma gida na ji abin ya daman a cikin zuciyata na gaza bacci na shiga wani irin yanayi mai tashin hankali wannan dalilin ne yasa na ɗauko adda na zo gidan domin in ji me yasa ta yi min haka a cikin duhu ne mun fara magana da ita raina ya ɓaci sai na kai mata sara da adda ma'ana ni da nihi na mari zan kai mata na kai mata marin da adda har so hudu ashe ga baki ɗaya wajen kai hin ne na halaka ta ya ƙara da cewa yarinyar da kuma ya kashe ko da yake za mu samu ku cikakken bidiyon wadda za ku gashi da kankin kansa wanda yake faɗin kaf abin da ya faru na wannan rashin imani da ya aikata kafin mu sa muku cikakken wannan bidiyo Idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha, ku tsaya ku danna mana alamar subscribe. Haka zalika wannan bidiyo da kuke kallo ku danna mana alamar like a kansa. Shi ne ta ce mini to kai na ruwanka banzan mai gadi talakan banza talakan wai wawa wawa jahili dabba ka je ka nema aiki da karfinka ba za ka je ka nema ba sai dai kwarin ka je sai dai kwarin ka je an wata kare a biya ka albashi zuciyarka ta riga ta mutu banza wawa jahili to wannan abin da ta gaya mu sai na ji zafi har ma na je gida na kwanta to abin yana yawan yawo a zuciya yana damuna sai na koma wajenta sa'in da na koma wajenta ta kwanta sai ta ce me kuma ya kawo misalin karfe na misalin karfe biyu na dare misalin karfe biyu na dare da kai ka shiga ta ya ka bi ka shiga eh, farko jet a kulle yake na biyu da na zo bata ma kulle shi ba shi ta manta abin da ya faru kenan abin da ya faru sai na zo na ce ni fara na riga ɓace gaskiya abin da kan biki kyauta ba sai ta ce to mi ka isa kai banza ɗan iska ɗan raina hankali sai raina ƙarɓa ce ni ɗauko a dahe na ma dan mare ta da shi to ban san wajen mari bane ashe ni wajen kahi dama ka rika addar ka ji ita gidan ka gidan ka ganta dama da addar a hannuna dama da addar a hannuna saban dare ne ya kamata ce in rike makami ina mai gadi eh ah. to kuma ina zuwa wannan gurin raina da ya bace ni buga mata ashe ni ban san wajen kahi na buga mata ba to ashe wajen kahin na buga mata kamar so nawa so nawa ka buga mata addar ne eh so hudu ne da yanda duk so hudu da tunanin ka duka a tunanina ba wurin kai fi ne ba ba wajen kahi bane kuma baka ga jini ya fita daga jikinta ba gaskiya a sa'in na ban gani ba saboda cikin duhu ne mhm. to ita kai ta ba kai buga mata ba cikin sanin ka ba eh, eh. kai hina to ita karamar yarinya fa ita ko yarinya wannan na buga kanta a taisi saboda me saboda wannan ta kira suna na saboda gudun matsalar zuwa ba to kuma sai daga baya ne nazari ni kai na ma da na so kai kai na wajen wannan bawan Allah wake da suna gwamna saboda na ga yanda yake da adalci domin abin da na aikata gaskiya ban yi adalci ba to amma da yake ba ba ba wannan ina ba ne ba ba aiki na ba ne ba duniya ta iya duba da wani wani zai iya tausaya ma amma wani ba zai iya tausaya ma ba ka san tana da ka san mai aure ce na san me tabbas na san ka taba zuwa ka ga mijinta cewa ta zage ka eh, gaskiya ban ga mata ba ita mai wanda kake gadi a gidanta kai eh. mijinta ne a'a ni aiki ne ke ba ta da miji ta da miji mijinta shi bai je mata korafi ba a ce mutanen gari suna cewa ba ta zumunci sai kai me yasa ya sa ya ji me ya taɓe ka kaga har ka kai ka ce wai ka shiga mota faɗa a matsayin ka na mai gadi ba mijinta ba wani karanta ko dan uwanta ba eh gaskiya nan shine aka samu matsala ba karami ba kai da wa kuka shiga gidan ni kaɗai ne Eh? Ni kaɗai ne ba wani. Amma ana tuma cewa ba kai kaɗai ba ne. A'a don wanda don wanda kuka ci zarafinsa Allah na gani. Domin ni kaɗai ne. an In san Allah ba zan faɗi ba. Domin ni kaɗai ne. Ana raɗe raɗin cewa fyaɗe kashe kai mata ni za ka yi shiga game da kai musulmi ne kai musulmi ne amma ko da kun ce ni ba musulmi ne domin abin da na aikata menene kai ni abin da na yi abin da ake tambaya ka kai mata fyaɗe ba kai ba abin da na yi nake so in faɗi gaskiya gaskiya kai fyaɗen ko kai fyaɗen ni wannan ba shi ya kai ni ba kai ko baka ba ba shi ya kai ni ba ban yi ba ban yi ba kuma don wanda ya ce muku na yi Allah isa Wannan shi ne kaɗan daga cikin bidiyon da muka zo muku ɗauke da shi a dangane da wannan makashi, wanda ya halaka wannan mata kisa kisa na gilla, kisa ta hanyar sara da adda. wanda a halin da ake ciki yanzu ya fada hannun jami'an tsaro haka zalika zai fuskanci hukunci daidai da abin da ya aikata ana yawan ce ma duk wani mai aikata laifi ya gaggawar denawa tun kan ya fada hannun waɗanda idan ya fada hukunci kawai ya rage amma mutum baya nuna zai nadama ko ya daina abin da yake sai lokacin da ya fada hannun mahukunta ma'ana jami'an tsaro ya kashe mutum biyu amma kun ji kalaman da yake faɗa na yana a tausaya mai ma'ana ba ya kashe su da nufi ba ya kashe su ne ta hanyar rashin sani wanda wasu daga cikin al'umma a duk lokacin da yake faɗin haka wasu suna jin yadda ka san shi ma a kashe sa a ce ba a san an kashe sa ba ma'ana a kashe sa a bada haƙuri wasu kuma suna tar da Allah wadai da tofin alatsi ne daga wannan rashin imani da wannan mai gadi ya aikata cin amana aka zalika da zalunci da aikata munanan laifuka irin wannan abu ne wanda yana hauhawa a cikin wannan ƙasa duk da cewa jami'an tsaro na 'yan sanda suna hana idan su bacci aka zalika da rana ba sa hutawa ma'ana dare da rana suna gudanar da rangadi na binciko duk waɗansu wanda ke aikata laifuka irin waɗannan da waɗanda ba su kai wannan ba amma da waɗanda suka fi wannan ana matuƙar samun nasara a cikin wannan ƙasa duba da irin jami'an tsaro na 'yan sanda yadda ba sa wasa da al'amari na aikinsu musamman a cikin wannan shekara wadda wannan shekara ta kasance shekara ta daban a cikin rayuwar duk wani ɗan wannan ƙasa sakamakon irin fitintunu da bala'o'i da tashin hankali wanda suke ta faruwa a cikin wannan shekara. kowa ya riga ya san yadda kashe mutum ya zama tamkar ruwan dare a cikin wannan ƙasa. duba da irin kama karya da kuma zalunci haka zalika da ta'addancin da 'yan bindiga suke aikatawa wanda akwai yankuna da dama sakamakon irin kashe su da ake na babu gaira babu dalili waɗanda suke ta tserewa suna barin yankunan domin su cetar da rayukansu akwai makasa kala-kala akwai makashin da ma a gidanka yake kuma shi zai kashe ka kamar yadda wannan ya aikata a duk inda kake yanzu zuciyar mutane ta bushe. haka zalika rashin imani da san duniya ya ziyarci zuciyoyin al'umma wanda mutane suna amfani da wannan rashin imanin mutum zai aikata abin da kwata-kwata bai kamata a ce ya aikata ba abin takaici da bakin ciki sai an kama mutum ya ce sharrin shaidan ne a yafe mai kisan da ya yi alkawarin ba zai kara ba ka kashe mutum ka ce a haƙuri jami'an tsaro na 'yan sanda suna matuƙar fushi da waɗannan kalamai haka zalika al'umma suna jin daɗi duba da irin yadda jami'an tsaro na 'yan sanda ba sa saurara ma duk wani wanda ya aikata mugun laifi a halin da ake ciki yanzu dai zai fuskanci hukunci daidai da abin da ya aikata haka zalika za a bincika duk wani wanda ke da sa hannu ko ya taimaka mai wajen gudanar da wannan al'amari za a kama sa kun ji a cikin tambayoyin da ake mai har zargi ake ko matar fyaɗe ma a lokacin da zai kashe ta duk da dai ya musanta akan lallai yana ta ikirarin cewa bai wannan fyaɗe ba wanda an kyale sa ko dai bai fyaɗe ba ya raba su da rayukansu a uwa da ya wanda a halin yanzu za a miƙa shi zuwa kotu daga can za a tura shi zuwa gidan da za a gyara mai halayensa Allah ya kyauta a kullum malamai da manya-manyan mutane haka zalika iyaye maza da mata suna jiyan hankulan 'ya'yansu haka zalika malamai suna jan hankalin al'umma ga baki ɗaya akan a daina aikata abin da daga baya za a zo a yi ta da na sani ma'ana laifin da babu ba ka da wata hanyar da za ka goge sa a duk lokacin da ya kasance an ce ka taɓa kashe mutum to ka taɓa kashewar ko da wani irin ya za ka kasance kai kisa nauyi da bala'i da tashin hankalin da ke cikin kashe mutum ma'ana ka raba mutum da ransa ka auna da kanka ka auna kai ne yau a ce an kashe ka za ga tashin hankalin karami ne to shi ma wanda ka kashe yadda kake son duniya haka yake so yadda kake sa rayuwa haka yake so yadda ba ka son ka mutu haka shi ma bai so ya mutu amma haka nan za ka kututtufa zuciyarka ka cika ta da rashin imani ka iya ɗaukan makami ka kashe mutum wanda wannan abin yana ɗaya daga cikin rashin imanin da yake hana al'umma masu zauna lafiya musamman a duk lokacin da aka kama mutum ya aikata abu irin wannan ba a hukunta shi daidai da irin laifin da ya aikata ba. mutane dai sun zira ido aka zalika sun mai da hankali a kan kes ɗin domin su gashin me za a yi wani kala hukunci za a yanke mai ana cewa kowa ya canza halinsa ya aikata alkhairi ne ba don komai ba sai don kanka duniya da kuke gani waje ne kankani kamar yadda malamai suke sanar da mu kuma kamar yadda muka gani da idanunmu yau za a yi yaro yau zai mutu haka zalika akwai wanda ya shekara ɗari yana raye ga ka kai matashi ne kai wasu shekaru haka gaba ɗaya rayuwar take wai daɗewarka a duniya ba shi zai sa ba za ka mutu ba ko kuma an haife ka shi yake sa ba za ka mutu ba kowa zai iya mutuwa to ya kake tunani ka je mu Allah da laifi irin wannan a matsayinka na wanda ke neman rahama ubangiji mu canza in za mu canza aka zalika mu aikata abin da za mu je lahira lami lafiya kalau haka zalika mu riga aikata duk wani abu wanda muka san in mun aikata shi zai nauye ma'auninmu ma'ana za mu samu lada duk wani abu wanda zai zubar da mutuncinmu ya zubar da na iyayenmu haka zalika haddana 'ya'yanmu mu guje shi sakamakon duk irin yanayin da kake ciki a yanzu wata ran uba za ka zama haka zalika wata ran magidanci za ka zama mai mata idan ka ci mutuncin matar wani ba za ka so a ci mutuncin ka ba in ka kashe matar wani ba za ka so a kashe taka ba ka kashe dan wani ba za ka so a kashe naka ba ka kashe wani ma ba za ka so a kashe ka ba Allah ya kyauta a nan za mu dakata da wannan rahoto a wannan lokaci idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha kamar yadda muka gaya muku tun a farkon bidiyo ku tsaya ku danna mana alamar subscribe haka zalika wannan bidiyo da kuke kallo ku danna mana alamar like